Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai tattauna ne kan wani rangadi da jakadar Amurka a Najeriya Mary Beth Leonard take yi a kasar don tabbatar da ana gudanar da ayyukan ci gaba da Amurka take tallafawa Najeriya. Najeriya. sannan za ku ji cewa hukumar bunƙasa ilimin fasahar sadarwa ta najeriya nidda ta rattaba hannu kan wani daftarin yarjejeniyar aiki tare da cibiyar mass challenge mai kula da harkokin fasahar sadarwa a amurka domin bunƙasa tattalin arzikin najeriya ta wannan fuska sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo madalla To kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin, jakadar Amurka a Najeriya Mary Beth Leonard na rangadin wasu jihohin ƙasar da nufin ganewa wa idanta irin ayyukan ci gaba da Amurka take tallafawa Najeriya don tabbatar da ana aiwatar da su. A ziyarar tata ta baya-bayan nan ta yada zango a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, kamar yadda wakilinmu Muhammad Nasir ya aiko mana a wannan rahoto da ya haɗa mana. domin tabbatar da ayyukan da ke gudana a ƙarƙashin ƙawancen amurka da najeriya na tafiya yadda ya kamata ya sa jekarar amurka a najeriya mary beth leonard duk da matsalolin cutar corona ta dukufa ga ziyarar jihohin najeriya da zumar ƙarfafa hulɗayar da ke tsakani that sometimes uh, the, there can be difficulty in, in accessing a place that you want to go because of insecurity. And we try wasu lokuta akan samu wahala wurin isa wasu uh, wurare saboda matsalar rashin tsaro amma muna kokarin shawo kan waɗannan matsalolin akan hakan ne ma samu ke aiki tare da hukumomi da dama a matakai daban-daban akan ƙalubale da najeriya ke fuskanta ba yiwuwa a ce za a yi hulɗa ne kawai a fanni ɗaya kamar a ce aikin noma ko kiwon lafiya dole ne a kula da dukkanin fannoni kamar shi kan sa matsalar rashin tsaro domin tunkara dukkanin kalubalen da kasar take fuskanta bisa ga lura da alfanun da ke cikin shirarwar na kasar amurka yasa jagororin al'umma ke nuna bukatar faɗaɗa ƙawance kamar yadda gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambol ya buƙata muna duban ƙara faɗaɗa ƙawance da gwamnatin amurka da hukumomin da ke najeriya musamman a hawajin ƙarfafa lamurin jama'a a hawajin bunƙasa ilimin 'ya'ya mata a sokoto da kuma bunƙasa ilimi baki ɗaya da kuma ƙarfafa lamuran mata da matasa jihar kebbi ita ma tana da shirarruwan raya ƙasa da take ƙawance da ƙasar ta amurka I'm also Jakadar Amurka ta ce ta ziyarci jihar Kebbi ta gana da gwamnan Bagudu su yi nazarin yadda saka kudaden Amurka a fannin ayyukan noma zai iya yin tasiri wajen samar da abinci da kuma wadata kasa da abinci tare da amfanin jama'a domin dama uh, shine makasudin karfafa uh, gwiwar jama'a su da kufa ga ayyukan noma. Amurka dai ta nuna gamsuwa da yadda gwamnatocin da take hulɗa da su ke bayar da haɗin kai domin ganin cewa al'ummomin su sun amfana da shirarwar na raya ƙasa na ƙasar ta Amurka. Madalla a gaida Muhammad Nasir. To a wani labari makamancin wannan, hukumar bunƙasa ilimin fasahar sadarwa ta Najeriya NIDDA tare da bahanu kan wani daftarin yarjejeniyar aiki tare da cibiyar Mass Challenge mai kula da harkokin fasahar sadarwa a Amurka domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya ta wannan fuska. A wannan hira da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kuri ya yi da mai magana da yawun hukumar ta NIDDA Hajiya Hadiza Umar. Jami'ar ta yi ƙarin haske dangane da wani yarjejeniya. Muna so ne a ce Najeriya ya zama jagora a harkokin fasahar sadarwa a nahiyar Afirka da samar ma um, matasa um, cibiyoyin nazari da bincike akan harkokin ilimin fasahar sadarwa sai kuma na biyu muna so mu karfafa gwiwan matasa masu basira a fannin ilimin fasahar zamani din saboda a sada su da kamfanoni haka da ko cibiyoyi wanda za su tallafa musu sannan kuma haɗin kan namu kuma da masu challenge din zai ba da tallafi ne a wajen aiwatar da tsare-tsare wannan hanyar kirkire-kirkiren fasahar sadarwa. zamani a kasanmu na Najeriya. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke cewa ya kamata hukumar ta ta warware wasu kalubale da suka shafi ayyukanta. Ita hukumar ne da eh, kamar yadda ta fara gudanar da ayyukanta eh, sama da kamar shekara ashirin kenan da ta wuce a Najeriya eh, ta zo da abubuwa daban-daban wanda kamar yan shekarun na baya-bayan nan abubuwan suke kara fitowa da ita aikace-aikacen nata da tallafin da take yi na gine-gine a bangaren ilimi da kuma cikin al'umma. To sai dai kuma kamar dan wani hanzari ba gudu ba yanayin kulawa da kuma tafiyar da ayyuka da kuma ko kuma kayayyakin da ita hukumar tanida take samarwa sannan kuma har yanzu akwai akwai gibi babba na ganin cewa mutane sun samu wayewar kai cikakkiya yadda ya kamata akan yadda za su sarrafa su kuma tafiyar da ita wannan sabuwar eh, fasahar zamani yadda za ta amfani su saboda akwai abubuwa da yawa mutane suna da burin yi amma idan idan baka yi wa mutum jagora ba watakila wani ba lalle hankalinsa ko kuma tunaninsa ya kai cewa ai eh, yana da wani hurumi a guri kaza ko kuma zai samu alfanu a guri kaza da kaza ba Nura Haruna Mudi kenan wani matashin ɗan jarida a Najeriya. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To sauraro da haka kawo ƙarshen shirin a wannan karo sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Nasir da Mahmud Ibrahim kuri sai Julie Leather Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa, ai hutun ƙarshen mako lafiya.